السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لتقصد وتر ربيع الأول هجر منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبونا لدري خدود أربعين لأكو wanda ya daidai da hudu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa yau za mu tashi a nida rakam 17 wannan na goma sha bakwai kenan yau ni kira na goma sha bakwai la ta tashabbahu bil kafiri kada ku kwaikwayi kafirai ku daina kwaikwayon rayuwar kafirai ku daban su daban har in zama ya haɗa kuri ɗaya to zama ne na larura ba ko ake tunanin ku koma ku bi su ba su ne ake tunanin wata in kun yi sa'a ta hanyar bayani da halayen ku su baro nasu su dawo ku. wa aminu bi qada'illahi wa qadarihi sannan ku yi imani da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara kuma ya zartar idan mun ce kaddara ko mun ce qada mun ce qadar an ce kaddara shine yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara abubuwa yadda za su faru an ce abubuwan dan hadisi ya nuna cewa tsarin duniya sai da Allah ya tsara shi da shekara dubu hamsin kafin sannan wani abu ya faru to lokacin da wannan tsarin da aka zartar wancan tsarin shine qadar lokacin da kuma waɗannan abin da aka tsara suka fara gudana suna aukuwa shi ake ce maqada ko an tsara an zartar to mutum ya imani da wannan tsarin Allah da yadda Allah ke zartar da abubuwa wannan ya fito ko shine kan babin a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah tabaraka wa ta'ala yace amanu la takunu kal ladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت wallahu bima ta'maluna basir wannan su ne ayan da zamu magana kan wannan babin Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ayyuhal amanu ya ku wadanda kuka ba da gaskiya da Allah la takunu kal kafaru kada ku kasance kaman wadanda suka kafirta qalu li ikhwani yayin da suke ba ƴan uwansu shawara saboda sun fita sun yi tafiya a cikin ƙasa sun je sun yi jihadi sai suka koma suna ba su shawara to su waɗannan haka suke ce ma ƴan uwansu a rabu fil ardi idan suka yi tafiya cikin ƙasa suka je wani wuri dan darabu ba duka bane tafiya ce darbu ana ce maza wa in kuntum wa abun nan a ina wancan ayan da aka yi magana eh banda wannan nan cikin ma kaza kaza nan muzammil Na aka ce menene ka na eh da ayat ne na ban alima an sai kunu minkum marba ko وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وهكذا ناكتي wannan أو wannan wa akaruna yadribuna fil ya jiri buna ai ba ba duka bane ko suna tafiya ne to tafiya wannan tafiya shi ake ce mu wannan abun nan su kada mutum ya amfani da larabcin yan iya ba su da raba da raba ya yi duka ka ce da raba nan ma duka ne ba duka ba ne muna faɗin abin ne saboda mu ma lokacin da muke can ibtidaiya muka ja ka abin da muke bazan abin da ke zo wani a rai kenan to din yanzu ya kenan to duka kuma sannan karatu kaga abin nan ne cikin muzammil din nan muka taba wadin cewa yaro ya ji baban shi na karatun suran ana koya mai ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila yaron ne ya shuru kawai kalla abu yace to wai baba anan wurin wa ake nufi da aka ce ya ayyuhal muzammil ya ce annabi ake nufi annabi shine wanda ya lullubin cikin abin nan mayafi da abin nan din saboda ya ga jibril ko ya ce to ya ayyu an muzammil kumin laila illa qalilan ya ce shi annabi ake ne to da aka je wani wuri kuma ya kara tambaya ya ce menene kai na eh inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak al-layla يقدر nahara alima allan أن لن تهزوه وتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن nan ma ne tambaya ce nan ba ba mi ake ni. eh sunan wannan wannan sai sai to ai da aka ce zai tashi da daddare ya tsaya tsayi rabi ya tsaya kaza nan kuma mi ake ni kuma an ce wa ta'ifatu min alladhina ma'a to mi ake nufi ne yace ana nufin annabi da sahabbansa ake nufi dan kaga ba makawa to ba ba akwai alkhairi a ce annabi yana yin abu sabon sana yi kai ba ka yi ya ce gaskiya ba ya ce to shi ke na ya fara kiyamun layi daga baya kuma ya ce to ka tada ni muna ka yi tare ya ce ai kai bata wajewa ba gare ka ya ce to gaskiya ne amma dai ni na san yara na mutuwa kuma manya na mutuwa na haka kuma an ce kullu nafsin za'iqatul maut da abun nan ɗinsa sannan gashi an ce ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى aka je lahira ni daga ban dalai ne ce baba ne yace ni ban da ni ni ban samu yace kai wannan a dada wala ta daga gari ka zalla ka ja mun to kaga wannan ulul himma ke alil himma wannan yara to amma dai muhalli shahid shine wannan da muka ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru kada ku kasance kamar wanda suka kafirta wa qalu li ikhwanihim suka ce ma yan uwansu idza darabu fil ardi idan suka yi tafiya cikin ƙasa aw kanu wazzan ko suka kasance wajen yaki law kanu indana ma matu inda sun tsaya wurin mu da wasu mutu kamar yanzu kuna tare da mutum ne ya tafiya ya fada a mota kace kaga da bai tafiyan nan ba da bai da haka bata same shi ba da da nace mai kada ya tafi da ya ji magana ta da haka bata same shi ba wane kai su ce mamatu! matu wa ma kotilu da ba su mutu ba da ba a kashe su ba wannan an yi ne ya ji alallahu zalika hasaratar fi kulobi haka Allah ya tsara kawai don ya sanya bakin ciki a cikin zukatansu ba abin da za su iya hanawa wallahu yuhyi wa ne. Allah shi ke rayawa kuma shi ke kashewa wannan hannun sai kaga wannan kada ya isa mu zauna lafiya idan da mutum zai hararo wannan ayan ya zo nan wurin kawai ya sa a cikin zuciya wallahu yuhyi wa yumit to abun da shi yasa a cikin wancan azkar din da muke karantawa ya kawo wasu kalmomi wajen guda hudu ya ce duk wanda ya addu'a da su to wannan ya samu abin da zai roƙa kawai ya samu saboda dalilin wannan a ce allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa tuskini, wa tuhyini wa tumitu wa tumituni wa tuhyini kenan Allahumma anta khalaqtani anta Allahumma anta khalaqtani wa tahdini ko sannan wa tut'imuni wa tuskini, wa tumituni wa tuhyini shikenan in ka zo adda ka ce haka na ka ce in kai adda duk ba wani abu da mutum zai roƙa ya yi kamun kaba da wannan kwace ya samu saboda tauhidi ne tsantsa ka haɗa rububiyya ka haɗa uluhiyya ne. ka zo ka tattaro eh kaga abin nan ne kaga wancan ka zo ka shiryo Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini kai kan halitta ni kuma kai ke shiryar da ni kaga shiryar wannan akan bauta Allah da abin nan din sannan ba haka nan wato ne wato tusqini duka wannan abun nan ne sannan wato mitu ne wato hoyi ne. ka hada waɗannan in kai adda da wanda ya adda da wannan ya samu malam sani kaji da sauki mai mai dama na muji saboda abokan ka na nesa <laughs> Na zo mi a ji ba a zaka ji a ne su ce kai sun gane maganar ka eh kada ka su Allah kai mu lokacin a ya kai mu dai a ya zaka da alheri kace kai kadai ila saboda haka aka ce wallahu bima ta'maluna basir Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin duk abin da kuke aikatawa a fili yake tafsiratun wa bayani wannan haskakawa da karin bayani jawo hankali hadha nida في هذا النداء أو النكرة ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقاداتهم في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب واتو الله تبارك وتعالى أو النكرة ينهى الله تعالى أي تبارك وتعالى عباده المؤمنين Allah tabaraka wa ta'ala yana hana bayinsa muminai an mushabahatil kuffar su kiyaye kwaikwayon kafirai fi itiqadihim wajen aqidar su ta cewa ai wanda aqidan nan batatta ce wannan akan wannan aqida ta su batatta addala alaihi qauluhum an ikhwanihim wanda ke nuni akan maganan da suke yi game da 'yan uwansu alladhi alladhina matu fil asfar wal huruf wanda suka mutu a cikin tafiye-tafiyensu da yaƙe-yaƙensu sun yi tafiya sun mutu ko sun tafi yaƙi sun mutu sai su ce lautara ko zalika lama a asabu da sun bar wannan abu da abin nan bai same su ba da ba su yi ba da ba su wannan bai same su ba da sun zauna gida da ba su mutu ba da sun zauna kaza da kaza bai same su ba فقال الله تعالى الله تبارك ya يا أيها الذين amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah la takunu na kafaru kada ku kasance kamar waɗanda suka kafirta wa qalu li ikhwanihim suka ce ma ƴan uwansu wa ya ayyuhal mu'minuna as-sadiquna dan haka ya ku mu'mine na gaskiya al-mukhlisuna li dinihim wanda suke tsarkake addini suna yi saboda Allah iyyakum an tatashabbahu bil kafirin ana yi maku kashe ku kiyaye kwaikwayon kafirai na safaru littijarati waɗanda suke tafi a na la yu'minuna bil qadri wanda ba su imani da kaddara ba wala yu'minuna li mashi'ati khaliqin kuma ba sa mai kauya wala yarhanun ba sa mai kauya su ga abin da ya shafi mahallicin su su yadda alladhi ay qalu alladhina qalu wanda suke cewa fi sha'ani ikhwanihim na safaru litijara waɗanda suke cewa game da yan uwansu da suka tafi kasuwanci aw kanu fi ghazfil ko suka tafi yaki wal harbi da yaki wa matu sai suka mutu a wurin aw qutilu ko aka kashe su sai su ce law kanu muqimina indana ma matu fi samrihim inda sun tsaya a gida wurin mu ba su yi wannan tafiya ba da ba su mutu ba wannan tafiya daga wannan mummunan magana ce wa ma qutilu fi ghazwihim da ba a kashe su ba kuma a wajen yakin su faqad ja'ala subhanahu wa ta'ala zalika zann Allah ya sanya wannan ya zama zato ne kawai wa hadha da wannan tunani wannan zato da suka yi da wannan tunani da suka yi da wannan tuna ai aqida ta su da suka kulla a ransu Allah ya sanya wannan ya zama hasaratan fi qulubihim ala mautahum wa qatlahum ya zama masu bakin ciki ne kawai ga waɗanda aka kashe masu ko kuma waɗannan wanda aka yi abin nan ba wanda suka mutu ko ko waɗanda aka kashe wajen yaki. wannan mummunan tunani ne kawai don su yi bakin ciki kawai su kara bakin ciki kamar kai ne yanzu ka ce da ban yi kaza ba da na sani ka kara jawo ma kanka bakin ciki kawai kawai abin da zaka ce masha Allah wa masha fa'ala ka huta kawai ba abin da zaka yi ga kaddara har ma nuri cewa kai nan Allah ya so ya hukunta abu ya kaddara ma kaza sai ya same ka sai a debe ma tunani a lokacin sai ka gama aikata sannan dawowa da tunaninka da aka bayar da mutum zai da kaddara ya fito ko ولكن الله جل وعلا هو الذي بيده الخلق الله تبارك وتعالى أهم شهل التاتكي وإليه يرجع الأم أمر كما ولن الله كما يتدك الأمر ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقضائه وقدره saboda haka babu wanda zai rayu babu wanda zai mutu illa bi mashi'ati sai da son Allah tabaraka wa ta'ala wanda kaga ya rayu Allah ne so wanda ka gaya ya mutu kuma kwanan shi ne ya kare haka Allah ya so sai dai hakuri wa qada'ihi da abinda Allah ya zartar ba wanda zai ce a fasa ko ya hana abin ya faru wa qadari da abinda Allah ya tsara haka zai faru dole a ran da ya so ya faru a inda ya so ya faru a wurin da ya so ya faru wala ya zadu fi umri ahadun ba wanda zai iya kara ma wani kwanakinsa ko kwana daya duk duniya ba wanda duk wanda yake ma ba ya kara ma kwana daya shi yasa kake ganin uwa sai ta haifi jaririn ta ya mutu da tambayar ta za a yi ta bada na ta kwanakin shi ya rayu da ta bada haka ne ko na taba gaya maku a wani abu na aka nuno aka zo za a yi ma wata mata aiki za a cire mata jariri sai aka tambaya aka ce aka ce ma aka ce ma ita uwan to gaskiyar magana fa ba zai yi su rayu su duka ba in dai ɗaya zai rayu ɗaya zai mutu in jaririn nan zai rayu ita za ta mutu in ita za ta mutu jaririn nan to zai iya rayuwa sai ta zaɓi cewa ita gara ta mutu jaririn ya rayu ta ce amma ita abu ɗaya take so kawai a yi mata idan Allah ya sa aka ciro jaririn nan to kafin ta ƙarasa ita ta cika a zo da shi wajen hancinta kawai ta shaƙi ƙamshin shi shi kawai abin da take so kenan ya mata wannan ita ya ce duba wannan kuma haka aka aka ciro jaririn kafin ta cika aka ɗauko shi aka shaƙa mata wajen hanci ta yi murmushi shikenan ta tafi su da likitan da wasu kulawa suka zauna suka yi ta kuka suka ce kai lalle uwa uwa ce ka duba babin da gaya mata amma sai ta zaɓi a ciro jaririn shi ya rayu ta ta mutu sannan kawai ta ce ta abin da take so kawai a kawo jaririn wajen hancin ta ta shaƙi ƙamshin shi kawai to kawo na wannan kaga inda wannan lokacin wani na ba wani abun nan da sai ta ce a a daidai ban mai cikin nashi nata shikenan kowa ya rayu su duka amma haka Allah ya kaddara ba wanda ya sa wani ya mutu sai kwanan shi a kare duk wahalar da za a yi malam ba in ba za ka mutu ba za ka mutu ba in ma ana ganin wata wahala ce wadda in an ɗauke ka an jefa ka ciki za ka mutu duk wannan tunanin mutane ne ku duba wutar da aka kunna aka jefa annabi ibrahim a ciki alaihi salatu wassalam amma da Allah ya hana wutan ya ce wa kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim shikenan shikenan sai kawai da ya shiga cikin wuta aka jefa shi cikin wuta sai gashi ya fito ba abin da ya samu sai dai igiyoyin da aka daura ka wutan aka daddaure shi kawai wutan ta tittin an ce baban shi shi da ya gani ta yi ka ibrahim lalle rabbun nan naka rabbu ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalmomin nan guda biyu da annabi ibrahim ya faɗi sun ishi mutum rayuwa da za a hasbi Allah wa ni'mal wakil ko hasbunallahu wa ni'mal wakil idan mutum zai jami Ko min matsaloli aka dinga faɗin wannan ana fata a samu mafita a cikin sahabbai tabi'i ne ma abu muslim alkaulani shi ma ɗaukar shi aka aka jefa shi cikin wuta malam sani abu muslim alkaulani tabi'i ne amma da aka ɗauka aka jefa shi a cikin wuta ma shi yasa ta gan shi ma a cikin wuta yana nafila yana nafila a cikin wuta saboda aka lokacin da ya zo abin nan bai zo madina umar dan khattab yake cewa ku tashi mu tarbi wanda Allah ya mai karama kamar shi ne irin yanda Allah ya mai annabi ibrahim mu'jiza shi kuma ka mai karama gashi nan abu muslim al-qaulani yun wuta saboda aka ba babu wani abu shi yasa kwanaki muka muka koyi muka yi addu'a nan ina jin ranar laraba ce aka ce Allahumma ya waliya ni'mati wa mulari inda karbace ko eh inda karbace Allahumma ja'al nikmatahu alayya ko kama ja'al tanara Allahumma ja'al nikmatahu alayya bardan wa salaman kama ja'al tanara bardan wa salaman ala Ibrahim ko aka ce in ka je shugaban kana tsoron wani aka kai ka wurin shi kana tsoron zai kawai da ka je wurin kafin a fara abin da za a fara karanto wannan daga ni ba abin da zai ma izinin lahi ala za ka shiga ka fito lafiya lau ka ji malam sani lakani ne babba tsari ehe ya karanta wannan addu'a toyota a ita muke nema da za ka yi a ba bayo ka shekaru zalaba ala shekaru na na ba zuwa ba gida to za ka wani ka za ka mamaki ka aikana ta ba eh, sai dai a kara alazari a alazari da bayo sai wadda bara ana so a ce a da ka za ka wani wuri eh sa ki ka karanto ta yi mhm. na ya yi kokari zai tuno ko gaskiya ya yi kokari ya yi kokari sosai gaskiya Allah ya ala wani basira gaskiya ka yi kokari ba da ka yi malam bashir ya ce ai ka ma gama kawai tun da ka tuno mana yadda aka yi ina kai kuma da <laughs> malam bashir yana jinjinawa ya ce ka yi kokari da ka tuno masu makinsa yadda aka yi su kawai daga nan ma sun iya mhm, ka tuna ba su yanzu malam sani mutane na sauraron shi ne da yawa shi yasa nake so ya rika magana sun ce wata rana in aka yi damal damal din nan da ni da malam sani sun fi ganewa <laughs> in da aka tsaya kai ta taku zawa da jirgin malam sani to sallan ma suke gane abin da ke so su gane to ka gani a ga na eh, eh to a tukatuko so yi wa zai kete mai wata zuwa makaranta daga da eh eh to to kai to gaskiya to kaji malam sani ka zama zakaran gwajin dabi eh a tsoba na ga maka wani daga can wata jiha bai zo ce ma shi kawai a samu kasar din mai jiha bututun nan wanda yake yawan kiran malam sani kuma kaga na ga ma ai wani daga daga wani wuri wannan da na ga maka na zariyan nan ai a sakkwato yake amma shi dan zariya ne ya ce kawai shi yana son malam sani dan ya lura da yawan kiran nan da nake malam sani son shi ne yasa saboda haka yana son malam sani saboda Allah ba na kira ka ba na ga ma to ce shi so ke shi ma shi ma abota ke so da malam sani wallahi rubuta da malama eh. ne wajen kafa gani ka ba ko yi kawai abin da ne Allah ne ya ku tsira gaba ɗaya kawai babban manufan kawai shi ne abu to saboda haka wannan yana da kyau mutum ya rika kula da irin waɗannan abubuwan nan waɗannan za ka je su ne yadda za ka yi ma irin wannan ya zama ba ka mantawa kun ga lokacin da muka yi wannan aka yi wannan magana a da saboda muhimmancin ta sai da muka sa aka nemo ta inda take sannan bayan haka nan aka yi aka sa ta a takarda photocopy ta aka yi to irin wannan sai ka same ta kawai ka sa ta a cikin wani littafin ka da kake karanta to duk ran da ka zo kawai kana duba littafin sai ka ganta to sai ka tuna sai da kake yawan ganin ta kana tuna kana yawan ganin ta kana tuna sai ga ba za ka mance ba ba mamaki ba wata rana in aka zo in ba sa aka yi ba Allah zai kiyaye kada jarawa ta zo ka ganta jiya kuma jarawa ta zo yau kaga nan ba za ka mace ba sai karanta yana da gata ahammiya wannan adda musamman rikice-rikicen wannan zamani. to mutum ya samu ya rika rike azkar na abubuwan su waɗannan bayan Allah da haka suka tsira su zo suna suna nan da nan za su kulla alaka su da Allah tabaraka wa ta'ala da sun ga wani abu su kulla alaka su da Allah tabaraka wa ta'ala sai kaga sun gama duk yadda za a yi da da cinkoson da rikici kawai Allah ya taimake sun gama lafiya Allah ka samu ba mu gama lafiya da sauƙin yanka wannan shine abin da din su ina ne saboda haka su aka ce masu wannan ba shi bane abin da za su yi amma Allah tabaraka wa ta'ala shine mai rayawa ba wanda zai kara ba wani shekaru wala yanqusu min umrihi shay'un illa bi ilmi ba wanda kuma zai rage ma wani a rage ma wani shekaru sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala qala subhanahu wa ta'ala wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi babu wani wanda za a ce a raya a raya shi a ce a rage ma wani ya raya wani ya kara mai shekaru ko ko ya rage mai daga cikin shekaru ba wanda zai iya yin wannan ba wani abu da aka raya aka kai shi zuwa lokaci kaza ko aka rage rayuwar illa fi kita a ce yana cikin littafi an yi bayani wanda za a rage mu an kara mu ko a sa mai daidai kaza kowane mai raye a raye an san ajalinsa an sa abin nan dinsa. inna fi da inna zalika ala yasir wannan duka abu ne mai sauki ga Allah tabaraka wa ta'ala suratu fatir aya ta sha ɗaya kuma innahu subhanahu wal muttali ala jami'il a'mal Allah tabaraka wa ta'ala ke ganin dukkan ayyukan da mutane ke aikatawa khairuha wa sharruha na alkhairi ko na sharri qalilaha wa kathiraha kadan da masu yawa wal mujazi alaiha bi ilmihi shine yake sakawa kan ayyuka da ilminsa allazi la takhfa alaihi khafiya nan za ku dan sa digo kadan التي لا تخفى عليه خافية با خافيه ba خافية an ga wurin a dan diga ma dawon wannan hawon na diga mai yaya biyu allati la tafa alaihi khafiya fil ardi wala fis sama wanda babu wani abun da zai boyu gare shi a nan kan ƙasa ko a sama gaba ɗaya komi yana nan abun nan ɗinsa yana gani jazi ai alaiha ai in khairan fa khairun Allah yana yin sakamako akan ayyuka in alkhairi ne alkhairi wa in sharran fa sharran in kuma sharri ne to sharri قال الفخر الرازي wannan babban malami yana cewa ilam annal munafiqina kanu yu'ayyiruna almu'minin wato munafikai sun kasance suna aibanta mu'minai suna gaya masu maganganu marasa kyau fil jihadi ma al-kuffari wato lokacin da ake jihadi tare da kafirai biqaulihim law kanu indana ma matu wa ma qutilu suna cewa kun gani inda sun kasance kusa da mu ko suna tare da mu da ba su mutu ba da ba kashe su ba da sun zauna da sun tsira da sun sha ba matsala to da haka abun nan ne thumma innahu lamma zahara an ba'd mu'minin sannan bayan haka nan yayin da wani abu ya bayyana suka ga an samu abun nan ba an samu nasara abun nan ko aka za'a an ba'd mu'minin futurun yayin da aka samu yankewa daga wasu muminai wa fashilin fil jihad aka samu lalacewa yaki ya kare fil jihad hatta waqa yawm uhud ma waqa abin da ya faru ya faru a yakin uhudu an ce ga abin nan din na eh, inda wannan yakin uhudu abin da ya faru ya faru wa afa Allahu bi fadlihi anhum sannan kuma Allah ya masu afwa da falalarsa ya yafe masu sakara fi hadha nida ma yadullu ala an-nahyi an yaqula ahadun minhum dalilin nan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ambato bana a cikin wannan kira kada ɗayan su ya rika cewa ai almu'mini ne mislu maqalati kada mu'mine su rika fadin irin wancan magana wa qala ya ayyuhal ladina amanu la taqulu liman yuridu al-khuruj ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ce ma wanda zai je jihadi ku ce mai law lam takhruju lama muttum inda ba ku fita wada ba ku mutu ba wa ma kutiltum kuma da ba a kashe ku ba fa inna Allah huwa al-muhyi wal wa ta'ala shine mai rayawa kuma shine mai kashewa man qaddara lahu al-baqa lam yuqtal fil jihad duk wanda aka kaddara masa zai zama zai dade ko ya je jihadin ba za a kashe shi ba shi yasa ba kashe Khalid bin Walid ba man qaddara lahu al-maut lam yabqa wa illam yujahid wanda ko Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta masa mutuwa zai yi to zai mutu ko da bai je jihadi ba ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد wanda bai mutu da takobi ba ma mata bi ghairihi sai ya mutu da wani takobin ta'addadatil asbab hanyoyin sababin mutuwa yana da yawa wal mautu wahid amma mutuwa ko ita ɗaya ce tal haka babu wani abu ba abun nan bane ولذلك قال تعالى قبل هذا bi بقليل saboda haka ma Allah tabaraka wataala ya faɗi kafin wannan kiran nan baya kaɗan da ce kullau kuntum fi buyutikum ka gaya masu inda ma kun kasance a cikin gidajenku ne kaddara ma kuna cikin gidajenku da za ku kasance a cikin gidajenku kuna zazzaune la baraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim da Allah tabaraka wataala sai ya fitar da waɗanda Allah ya hukunta za su mutu sai ya fitar da su kowa ya je wurin kwanciyar sa inda zai mutum nan ya je ta kashe shi ya faɗi a wurin saboda haka babu wani abu da zai sa ka fita sai in abin bai kaddaro ba in ko an kaddara ma dole ne da wani ma za ka ga da kanshi zai fita ya tafi inda Allah ya kaddara mai nan zai mutu tafi wata ƙasa ko ya tafi wani gari ko ya tafi abin nan wani yana sauri sauri sai ga ashe ajali ne ke kare shi Allah ya kaddara mutum inda zai mutu can zaya shi da kanshi zai tafi wurin ya je can surati Ali Imran aya ta hudu wa qablaha sannan kuma a gabanin wannan an ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala baya yiwuwa ga wata rai ta mutu sai da izinin Allah wannan abu ne rubuce wanda aka sa lokaci aka ce ga lokacin in lokacin yi kuma haka lokacin za mutu ya fito ko? Wadaka wannan shine abun nan jinsu al'ajalu maktubun malumun ajalin mutum rubuce ke kuma sananne ne kowa in ajalinsa ya zo dole ya tafi akhil habil ilam ka sani ya kai dan uwa sani ke ma yar uwa anna hadha nida al mubarak wannan kira mai albarka yuwaddihu haqiqatan imaniyatan kubra yana tabbatar mana da wata haƙiƙa ta imani wadda take mai girma babba ana tabbatar mana da wani abu na imani وهي الرضا بقضاء الله وقدره شيني يرداد أبن الله يزرتر الله يسار فإن الإنسان إذا سافر في تجارة mutum idan ya tafi kasuwancin shi au fi ayyi min al-amal ko ya tafi a kowane aiki daga cikin ayyuka au kharaja mujahidan fi sabilillah ta'ala ko ya fita saboda ya jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah ta'ala thumma tawaffahu Allah ta'ala sannan kuma sai Allah ya karbi ransa aw qutila fi hadhihi al-harb ko aka kashe shi a wannan yaki falyalam ay kullul mu'min to kowane mu'mini ya sani annahu ma tabi ajali ya mutu ne da ajalinsa da mata an gane wannan ne yasa da aka samu yan ilmul kalam da suka yi ta magana suka ce to tunda an ce mutum yana mutuwa ne da ajalinsa to me yasa ake ma mutum hukunci ya kashe wani suka ce su ɗayan biyu ne kadariya su ma suka shigo nan suka ce su dai ɗayan biyu ne in dai har za a ce in mutum ya kashe wani shi ma a kashe shi to kenan ya nuna haɗe mashi kwanaki da ya mutu na mata an gane suka ce daɗe mai kwanaki saboda haka sai a tsaya shi yasa saboda haka sai a mai hukunci su ba in ko ba haka ba in dai ba datse mai kwanaki ba dama zai mutu ne da kaddara su su ga dalilin da zai sa dan wani ya kashe wani ya kashe su da ka ce a'a ba haka bane ai shi wanda ya tsarin ya san abin da yake cewa kai sababi ko yatsa ne ka sama mutum dama an kaddara ajalinsa wannan sa yatsan da kai mai shine laifin ka shi ake ma hukunci saboda shi ai kai kai sanadi ka je ka zama abin nan bane saboda ka wannan sa mai yatsan da kai kuma dama ai lokacin da aka yi ajalin ma an kaddara shi haɗe da sababin suke tafiya da haka an kaddara za ka zama sababi to kuma shi ke yanzu a yi ma hukunci a kan wannan sababin da ka zama kawai na abin nan amma dama zai mutu da an kyale shi ma zai mutu har fa an bi amma taɓa shi da kai to shi kenan shi yasa da laifin ka kenan wannan taɓawan da kai ai kai ma kai wani aiki wannan aikin da kai na taɓa shi da kai shine yi ma hukunci a kai shi ai yasa ba ce ka dawo da shi wadan baka iyawa kamar sai ma hukuncin wannan taba shi da kai ya fito ko to da ba za a kyale mutane ba ka nan a ce ai dama ko ba mai ban mutuwa zai yi eh, to da aka kuma kuma ka zama sanadi ba sanadin nan da ka zama shi yasa sai amma hukunci in kuma ba kashe ka kai ba za a ce saboda shi ka biya diya ko saboda shi kai kaza wannan ya kullo wannan ka take shi ko wannan kai kuma ka tsingiza shi shikenan kai kai ne sanadi kai ka taba shi tunda ka taba shi nan wannan sababin ne za ka biya ya fito ko saboda aka ba za a je maganar su ba Allah ya hukunta mashi au qatla au kutila bi adlihi ai lam yunqas ajruhu shay ko ko aka kashe shi ta dalilin wannan to ba za a rage mashi komi ba wal ajal wahid da aka ajali guda ɗaya ne la yaqbalu la yaqbalu ziyada wala nuqsan baya karban ƙari ko rage ba a rage shi ba a ƙara shi wa hadha huwa mazhabu ahlus sunna wal jamaa wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a ajali yana nan ba a cewa wani ya dafe shi ko kuma da ya kyale mutum bai mutu ba to ya kara shi ko ya mai wani abu ya kaulin lahi ta'ala bai za ja ajaluhum idan lokacin mutuwan mutane ya yi ko halittu la ya na sa'atan wala ya ba a jinkirta masu ko daidai da awa ɗaya kuma ba a gabatar da su kafin awa ɗaya sai lokaci ya yi suratul arab wa fil khabar an ibn marfu'an ya zo cikin labari Abdullahi dan Mas'ud yana ba da labari kuma ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce inna ruhal qudsi ay nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajlaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ya zo ya sa masa a cikin tunaninsa ya busa masa tunani ya yi tunani ya sa a ransa ya kulle tunanin nan ya rike annahu wannan abun kaji kaji shi ka rike shi har a cikin zuciyarka lan ta muta nafsun babu wata rai da za ta mutu gaba ɗaya ka ji ballan har abada ba ran da za ta mutu har ta ta takmila rizka har sai ta gama cinye arzikinta wa ajalaha kuma ta cinye kwanakinta ajalin mutum yana da arzikinsa tsere suke yi amma sai arziki ya riga zuwa kafin ajali ya zo duk abin da ya kasance naka ne ka san ka ne sai ya iso wurin ka sannan ajali kuma ya zo daga baya to me na wahala me na shiga har mutum ya je shirka saboda wani abu na arzikin duniya da wani abu ku duba waɗansu nan muka karanta ta a na annabi isa ya gaya wa sai ya ce masu dukiya ko duniya samun ta yana da abubuwa guda uku suka tambaye shi ya annabin Allah menene waɗannan abubuwa ya ce na farko shine matsala ta farko ta ina ka samo dukiyar to suka ce to zai zauna ka ta halal ne ka samo ta ko ko ba ta halal ba suka ce in dukiyar to ta zama ta halal ne bai samu da aka ce idan ka kashe ta sai ina ka bi ta ƙashi ka abun nan ɗinta sai suka ce in ya kasance abun nan ne fa duk wannan ya sha ya ce to bayan nan in wannan ne kuma sai ta shagaltar da mutu wajen ibada idan ka tsare ta ta halal ka samu kana kashe ta kuma ta hanyar da ya dace to kuma za ta shagaltar da kai ma ga ibada duk da haka ka gani ba za ka kaga abin nan ne da ka gashi nan mu dai ta tsantsan dai da wannan gidan وقد روي عن رويت أن سليمان عليه السلام كان يبتلي له ملك الموت wato an ce mala'ikan mutuwa yakan zo ziyara ya bayyana ya zo wajen annabi Suleiman, fa su ma'ahu wa su yakan zo ya zauna wajen annabi Suleiman su yi hira mun karanta wannan kisan ko a dumu salihin ko wa kala alayhi rajulun yawman min wa malakul mauti ma'ahu sai ko wani mutum ya shigo wajen annabi Suleiman wata rana alhali a lokacin mala'ikan mutuwa na tare da annabi Suleiman. malakil بملك ya يحد nazara إلى هذا radul sai ga mala'ikan mutuwa ya kura ma wannan mutum ido ba wanda ya zo wanda ya shigo walamma mada malakul Mauti, yayin da mala'ikan mutuwa ya tafi qala rajul sai shi mutumin ne ce ya nabi Allah man hada ya annabin Allah wai wannan wane dan ya ga yadda ya kura mai ido Kala Suleiman hada malakul Mauti. sai annabi suleiman ya ce wannan da ka gani din nan ka ce waye mala'ikan mutuwa ne alazani muna tare tawwa ya ce hada malakul maut wannan mala'ikan mutuwa ne qala rajul wayli mutumin ne ya ce na shiga uku na wani mala'ikan mutuwa aka ce mala'ikan mutuwa ne ai ya ce ya shiga uku ga yau sun haɗe da mala'ikan mutuwa alazani ga wannan haɗu aka ziyarar nan ai ba ta da daɗi ko saboda haka aka yi ce da aka ce mala'ikan mutuwa ne ya ce waili ya ce na bani kai tona innahu kana zuru ilayya nazaran shadidan na ga neman wani irin kallo mai tsanani ya ga ya kallai fa uridu ya nabi Allah hatta ya ce dan haka ina so ya annabin Allah ka umurci iska an ne min huna ila aqsa biladil hind a dauke ni daga nan iskar nan ta ɗauke ni daga nan ta kai ni mafi ƙarshen garin hinjan a kai ni gaban indiya can ƙarshe bangon duniya a sa iska ta kai ni can ta aje kawai saboda kada in ƙara zuwa da wannan mutumin wannan mala'ika fa amara suleiman alaihi salam ariha sai ko annabi suleiman ya ce ba komi sai aka umarci iska nan take fa amalatu ila aqsa biladil hayy ta daukai ta kai can ƙarshen bangon duniya ba jirgin da zai wannan tafiyar a yanzu babu shi yanzu ma ballitar wa ba da yaumin ja a malakul maut bayan an kwana ɗaya sai mala'ikan mutuwa ya dawo ka adadi biya ne min da ya saba zuwa wajen annabi suleiman sai gashi ya dawo fa qala lahu suleiman ma laka kunta tanzur ila hadha ar-rajul nazaran hadidan me yasa ka kalli wannan mutumin nan mutumin nan nawa me yasa ka kalle shi kallo mai tsanani ka ce ka ya ce ka kura mai ido kallon nan ya ji tsoro kala li anni kuntu a'jabu min Ya ce na kasance ne a'jabu min amrihi ina mamakin al'amarinsa ne mamakin li annani umirtu an aqbida ruhahu ba'da lahzatin fi biladil hindi saboda na gani an umarce ni ne in je in karbi ran shi bayan yan mintuna a can garin Hindi aka umarce ni in je Hindi in an da bayan yan mintoci da na nan a ah, kenan kuwa wala mafara saboda haka ai an umarce ni ne in je in anshi ran shi falamma ja alwaqtul muhaddad yayin da lokacin da aka kayyada lokacin da aka ce a aje yayi to ai wannan falamma ja a waqtul muhaddad yayin da lokacin da aka kayyade yayi a wannan lokacin alai sai famla man farra wala mahal min tanfidi amrillah to ba wurin gudu babu wani kariya da za ta tare mu wajen zartar da umarnin Allah don haka ba wani abu fa zahabtu ila al-makan al-muhaddad sai na tafi wurin nan da aka ce min in je in dauka fa wajadtuhu waqifan hunaka sai na same shi a can wurin tsaye kawai yana jira in zo fa qabattu an shirin yanzu an gama hanna an sa kaji mallan sani ya tafi ashe an kai shi wurin da zai mutun ne nan ne aka tsaka mai nan zaya qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace qul in إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كجايا مسو إن الموت الذي تفرون منه وأن متوا أن كتي قدو كنا كان نلاقو تيري متى فإنه ملاقيكم zai riske ku ku gama gudun ku ya tadda ku inda ku gama gudun ta wala Allah ka tsare wato mutuwa za ta bi ka ne ta bi ka kai gudun duniyar nan ka gama sai ta gama kamar irin yadda ake ma yaro ya yi gudu ya biyo ta nan ashe kana wani wuri kana tsaye kana jiran shi ka halabe sai ka zo ya tsaya na alama ya gudu ka damke shi ka ce wa na kama daga nan ya zai yi sai dai sallama ko ita ba ta hakuri yana dan Allah dan Allah dan Allah kyale to mutuwa in ta riga ta zo ba a roƙon ta ba a roƙon mala'ikan mutuwa duk abin da zaka gaya mai ran ne ya bari wallahi ba zai bari ba shine na ka ce wannan mutuwan da kake gudunta za ta riske mu ko ta ina aka bi sai ta ta riske mutum wa qala ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka kasance mutuwa za ta riske ku a wurin walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kun kasance kuna cikin wasu gine-gine can ƙasa an yi gini a yi ƙasa ƙasa a yi duk inda za a kai a gini mai karfi ku zama wata abin nan ba ku ɓoye in dai mutuwar nan ta zo sai ta zo kuma wani abin mamaki ga mutuwar nan ka Allah ka samu cika da imani mutum za a zo a gina gida a tare ta nan masu tsaro na ta can masu tsaro da bindigogi har da wadda in ta ga gittawa abu kawai sai ta harbi saboda kada wani abu ya gitta ya dauko shi malam mala'iku su zo su gitta su shiga cikin gidan nan su tadda shi akan gado ba su balla kofa ba su balla windo ba komi ba je su zara ran nan kuma ba ruwansu da kayan mutum ko nawa ya aje malin suna nan yadda suke wasu taba ba ba aiko su da saba wannan ba amma sun zada ran nan masu gadi na waje na tsaye da bindigoginsu suna tsaye ba su san an shiga cikin gina an zada ran mai rai ba an tafiya su kuma su zo duk abin da za su iya kayan su ɗaukai su sashi a cikin jirgi a kai shigarun su a rufe sun iyaka abin da za su kenan bayan an gama wannan abin aje a yi magawa bare a tattaka a harba a tattaka a harba duk dai da haka ba za ku dawo da shi ba a yadda za a yi da wani zai zo misali a ce ya mutu ko nawa aka ce iyalin shi su biya a lokacin nan a dawo masu da shi za su iya bada abin da suka mallaka gaba ɗaya aka ce su bada za su bada da saboda ya tashi amma ba a son ko kwabo amma ku ku ci kwabon da ya tara shi ko ya tafi can da ya tafi da yadda za a yi ya fito wa qala ta'ala wa ma tadri nafsun ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وما تدري نفس wannan aka ce babu wata rai da ta san me za a yi nan ba ba ta san me za ta yi gobe ba ba wata rai da ta zani ma ta jari nafsun wa ma ta jari nafsun ma ta gadan babu wanda rai da ta san abin da za ta aikata gobe wa ma ta jari nafsun bi ayi arzin tamu babu wata rai da ta san wato inda me za ta aikata gobe menene za a yi wata ƙasa za ta mutu gobe ba wanda ya sani Allah kada ya sani me za a yi gobe me zai faru da rai gobe ni da kai da ke me zai faru da mu gobe Allah kada ya sani fatar da muke kawai zama alkhairi amma ba wanda ya san me zai samai gobe ya Allah kawai ya sani wa ma tadri nafsun bi ayi ardin babu wata rai da ta san a wata ƙasa za ta mutu a wani gari ne ina mutum zai je wani ko kawo garin da zai je mutu bai taba yi ba ma Allah so sai ya zama can zai je mutu ko a rufe shi can wa ɗauko shi daga garin a kawo shi garin su Allah shi kada ya san wannan Allah ka samu cika da imani inna Allah halimun khabir Allah tabaraka wa ta'ala shi mai sani ne mai bada labari a irin wannan ne aka ce Imam Malik aka ce wata rana yayi mafarki ana nuna mashi kawai ya ga mala'ikan mutuwa yana masa haka yana nuna masa biyar biyar yana ganin haka biyar biyar sai aka ce sai ya tambayi kanshi sai sai kawai sai ya ce sai ya ce biyar da ya tashi fara tunanin wai fasara mafarkin nan ana nufin kaga in su su ne ka ji malam sani bambancin mu da su ya yi mafarki an yi mai haka an daga mai hannuwa ka biyar shi ne kawai shi da ya tashi ya ce to biyar sauran awa biyar ke nan in mutu koko saura kwana biyar koko saura wata biyar koko saura shekara biyar kaji ba shi da ya tambayi kanshi muku yanzu idan mutum ya yi bakwakin biyar sai ce miliyan biyar ne ko ko to biyar ɗin ko dai na ko biliyan biyar ce ko tiriliyan biyar ce daga miliyan biyar zai fara ba ma magana dubu biyar ce kaf kada ya makai shi mummunan fata mhm. ya ce dubu biyar ina ba zai faɗi dubu biyar ba da ya ga haka kawai dawa ya ce to ko dai miliyan biyar ko biliyan biyar ko tiriliyan biyar yana ganin ya ce god a yayi wani mawarki mai daɗi ya ga mala'ika ya ce mai biyar na ka biyar ɗin nan ko dai miliyan biyar ko biliyan biyar ko tiriliyan biyar su zai samu ko gaba da nan ma ni ba ma san sauran malisahi ya ƙare eh ka je ta kai ta kwatara wate oho kwatara oho ta sauran ce ta iya oho nan dai muka fi sabawa to ga gaba mu kenan shi ko da ya ga mafarkin nan kawai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina jin yau Saura ta awa na biyar in bar duniya tunda na ga malaika ya man haka to Saura awa biyar ba za ka bari in daura kayana zai iya yiwuwa Saura awa biyar zai iya yiwuwa saura kwana biyar zai iya yiwuwa saura wata biyar ko ko saura shekara biyar babu dai wajen wannan wannan biyar din amma duk da haka saboda bai kwanta bai sai malami wajen malamin sa ibnu sirin ya ce mashi shi ya yi mafarki mala'ika ya nuna masa biyar haka shi kuma ga yadda ya fassara su ya ce eh gaskiya ne amma ba haka yake nufi ba yana nufin abubuwa biyar ba wanda ya san sai Allah ko ya ma na aya a ce ne wannan eh ban ji ba iz yawwa inna Allah innahu ilmu sa'a wannan wa na al-ghaisa sannan wa ya'lamu ma ma fil menene ma fil arham Allah tabaraka wa ta'ala shi yake da ilimin tashin alkiyama innahu ilmu sa'a aga dai kenan shi kawai ya san ranar tashin alkiyama me za yi wa ya'lamu ma fil arham kuma Allah shi wa yunazzilu ghaitha Allah shi yake saukar da ruwa ya ga dama yi kafin nan jinsa gashi nan sannan kuma shi ya san abin da yake cikin mahaifa ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifa sai Allah zai iya yiwa wani su zo su ce to ai ana tsakanin muna gani tsakanin inda da kuka yi ba sai da aka kai wani wuri ba kuka gani ai sai da ya zama halitta har ya zama ga sifofi in ya zama sifa kaza sifa kwato ko sifa kadan gare wani in ya zama sifa kwato wance ko sai da ya zama da wannan sifa ake ganiya shi ko tun lokacin da ruwan mani ya shiga cikin mahaifa ya sani ko za a halitta da shi ko ba za a yi ba me za a halitta kuma ya sani ko yanzu ma sai an tambayi history in bai kai wannan lokacin bai ta je ba su iya ganin komi idan ga wani abu a ciki alaman dai da juna biyu amma daga yaushe yaushe ne jik me yasa ma ba su gano daga radda ta ba haila to tun daga nan ma fa sai sun tambaya daga yaushe ne kika daina ganin kaza kaza kaza ta ce nan da wata daya nan sai to suna zamana a ji a gwada fitsari a gwada waye a gwada waye a gano akwai juna biyu a lokacin da bai zama halitta ba su yi ta su gane namiji ne ko mace ba ne su gane me ya za ciki sun dai ga wani abu a mahaifan sai ya zama abin da ya zama sannan ba haka na ke ganewa wannan shine fa’in mun hazimuna suka zo suna fada da ƙur'ani to shi ƙura'ani yana magana fiye da gaba da kwakwalwan ma mai abin nan ba ba ana nufin babu ba ne ana skanin amma skanin da ake aisha ya zama wata halitta ake ganewa amma abin nan ba na a hau sosai a hau a wai su tsara su gama abu ya rikice na ehe aka tattara mace ce ko ba komi ehe to ni lokacin da za a yi waɗannan yan biyu da aka je asibiti nan nasu aka je suka ce ƙarya su ca suka yi ɗaya suka gani an ce biyu ne suka ce su suka ce za su zo su ga ƙaryar likita ma yau a ce nan biyu ne wannan cikin a ce biyu ne ƙarya ne ma suka ce ƙarya ma ake to kuma zai gashi nan to duka za ka ji wannan maganganu akwai kwatance ciki amma kuma aka samu daidai su daidai su ce namiji ne aka gani a ga namijin amma so da yawa sun sha cewa mace ce a zuwa ga namiji ko su ce namiji ne a ga mace kuma ta ana nuna masu su wani suna kokari su gyana a tsaya nan to yanzu ma shi sa ba su faɗi ma ko dalili biyu su daina yin kuskure ana cewa sun ce namiji an ga mace ko kuma sun gano mata in an ce masu mace ce sai su kashe ta ka duba masifa wai mace fa wai ita mace a ce mace ta ce ba ta son wata mace saboda yanzu za ta haihu wai saboda kawai ita ba za ta samu kaso ba sosai ka ji malam sani wai ita na mace ita kawai rabi ce wai ta fi son wai ta fi son cikakke to ka ji yaran wai sun yare suka ce rabi to mace kenan in suka ce cikakke namiji kenan rabi saboda ita wai rabi take an sa a gado su ba abin da ke gaban su ban da gado kai dai sun san ka riga ka mutu yanzu nan mu duk gawa ce muna da yawa muna magana eh <laughs> ka zubda yau san riga rubuta wala ka zubda ko eh aksariyan mata gari suke kawai mijinsu dole shi zai riga mutuwa saboda haka in suna da mace ba sa son ta ita ba za ta kwashi rabo ba wadda ta fara haihuwa ita haihu mace cike take da bakin ciki saboda ita ba ta kawo mai cin gado ba sosai to wani kuma shi kuma ya ce shi ba ma haka yake so ba shi shi macen yake so shi kuma shi ma saboda wata manufa ya ce shi bai son ma a haifan mai namiji yanzu shi mace yake so wai wadda za ta buɗe mai kofa shi yasa yanzu suka koma suna cewa da ka haifi gwamna ka raka haifi matan gwamna duk me ya kawo magana ba dai samu ba sun gano namiji kayan ƙari ne aka haiho shi sai matar shi ta canye shi kawai sai abinda matar shi ta ce a yi za a yi ba a samun kuwa ba ta samun kuɗi ta yi wa namiji ta fi so ta haihuwa mace wadda da ta ce mamijin a yi kaza sai ɗebo ya kawo kaga yadda ake ta juye-juye saboda duniya aka tambayi wani an haifan masa mace da an haifi maza in za ka haifi mace aka ga yana ta murna yana ta murna yana ta murna yana jin daɗi har ya je saura guna yayi wata hidiman da bai taba yi ba aka ce wai kai mun ga kana ta wata irin murnan da ta saba ma wanda ka saba ya ce iya wallahi shi tuntun yake adda cewa Allah ya kawo wanda zai bude mai kofa ana zani ka fara bacci ina ganin ka kana bacci gashi gashi sai ka ji yadda aka yi wannan abin ya ce Allah ya kawo wanda zai bude mai kofa aka ce me kisan ya ce ai wani ne ya yi aure ya auri matar da yake so sai suka yi alkawari suka ce idan suka yi aure wata na farko ya suka ce kowa ya zo gidansu kar su buɗe sai sun yi wata ɗaya komi sun tanada sun aje ko wata kaga ba zalla ba salati ba komi suka ce su dai in suka shige gidan su kar su buɗe gidan nan sai sun yi wata ɗaya cur sun yadda na yadda ka yadda shi ma suka ko kulle gida suka yi zaman su a cikin gida ran nan ba sai iyayen mijin suka zo ba wai suka zo su ga wuri suka buga suka buga shuru suka shuru suka buga suka buga da mijin ne ya tashi ya leka da ciki ne da babana da mamana ne suka zo har da wasu abun nan ba ta ce eh ai mun yi alkawari ta ba za mu bude kofa ba kowa ya zo ce gaskiya ne ya ƙara jin sun bubbuga ya ce kai wance babana fa da mamana ne ta ce alkawari ba muka yi cewa ba za a bude ba ya ce to shi kenan suka buga suka buga suka yi shiru suka juya suka tafi suka tafi wai shi da baban shi ba su bude ba ba bude ba ran nan ana nan ana nan suna nan ba su kai ga inda za su bude ba sai mamanta ita ma da babanta suka zo suka buga kofa suka yi shiru suka ƙara bugawa can suka leka suka ga babanta da mamanta ne ta ce ah inna ne babana da babana ne ya ce eh ai ba mu bude ba ba mun yi alkawari ba ta ce gaskiya ne suka dawo can dai suka ƙara buga ta ce kai babana da mamana ne fa ya ce yi eh, ba mu yi alkawari ba ni ma babana da mamana sun zo ba suka ce a wata ce wallahi ni gaskiya sai na bude wa mamana da babana sai dai auren za a rabu da a rabu wallahi ni ba zai kiya ba mamana da babana su ta buga kowa ina ji wallahi sai na bude ya ce a ah, ke ma ba na wasu ta ce ita dai ba ruwanta wallahi ita sai ta bude wa babanta da mamanta ya ce to kaji malam sani to kaji dalilin addu'a wannan kaga wancan da shi miji da baban shi da eh to shi ne shi ya sa yake adda yana ta Allah ya bani wanda za ta bude min kofa ni eh ana ma magana kai ma baka sani ba eh ka sani ko to kaga ba za mu sha Allah ba kaga kawai ta bude mai eh ta ce wallahi duk abin da zai faru daidai a bari ta kace ta bude wa mamanta da babanta ba za ta iya ba mamanta da mamanta su zo ta ki budewa ka ji abin da ya sa shi wannan ke ce Allah ya kawo ta bude mai kofa su kuma da zai suka gano suka ce idan aka samu yake ce mata gwamna to kin fi samu akan shi gwamna yasa sai su ce da ki zama maman gwamna yanzu a wannan zamanin gara ki zama matan gwamna to kaji malar zane mhm. haka ne ko ka goyi ba su Allah ya kyauta to فإذا وقع الموت أو قتل لأحد أي كو أو ون من إخوانك أو قتل ذاك ما تأتي أو قتل أحد نكوي أو النما فإذا وقع mautu ko وقع موت أو قتل لأحد آسيا idan wata mutuwa ta auku au katlin ahadin min ikhwanika ko kisa ga wani daga cikin ɗan uwanka aka kashe shi au aqaridika ko yan uwanka na kusa fala kul kada ka ce lau annahu fa'ala kaza aw kaza lama qutila wala ma mata wala ma usiba kada ka ce da a ce ya aikata kaza da ba a kashe shi ba ko da an yi kaza da bai mutu ba ko da an yi kaza da wannan abu bai shafe shi ba walakin kul kadarullahi wa ma sha'a fa'ala kace wannan ikon Allah ne kaddara Allah ce abinda Allah ya so ko zai aikata wa'alam ka sani annama asabaka lam yakul li yukhdi'aka duk abin da kaga ya same ka to dama ba zai kuskure ka ba wa annama akhtaka lam yakul li yusibaka duk abin da kaga ya kuskure ka dama ba zai same ka ba kama dalla alaihi hadithun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kaman yanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه la'azaba da Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya azabtar da mutanen saman shi da mutanen kasan shi da ya azabtar da su wa huwa ghairu zalimin lahum kuma bai cuce su ba walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'mali da kuma zai masu rahama to da rahamarsa sai ta zama fiye ta fi alkhairi game da ayyukan da suka yi duk aikin da kai in an ma rahama to aikin ka ba komai bane ga wancan walau kana laka mithlu udin zahaban تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمر تؤمن بالقدر كله da za a ce mutum yana daidai da girman dutsen uhudu a ce mutum ya ɗauke shi ya bada sadaka to ba za a karɓan masa ba sai ya imani da kaddara ina fata an gane saboda haka imani da kaddara babban abu ne baya da za a yi mutum ya wani aiki na alkhairi ko na sadaka ko ya bada ko wani abu sai ya imani da kaddara saboda imani da kaddara yana cikin tauhidi bisa aka yi maganan da aka yi maganar imani aka ce al'imani ai shi ne rukunansa an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tumina bil qadri khairihi wa sharri duk abin da ya same ka ka sani daga Allah ne saboda kaga mutum sai huta da tsoro na ba gaira ba dalili ta'lam ai anna ma asabaka lam yakul liyukhtiaka kuma ka sani duk abin da kaga ya same ka dama can ba zai kuskure ka ba wa ma akhtaka lam yakul liyusibaka abin da ya kuskure kuma dama ba zai same ka ba saboda aka shi yasa aka ce ba a sifanta Allah da bada aka ce da ya so kaza sai kuma ya ba ko yayi kaza wa annaka law mitta ala ghairi hadha la dakhalta kuma da ka mutu gabanin wannan in baka san wannan karatun ba ko baka da wannan tunanin a zuciyarka da ka mutu to kai dan wuta ne ko da ke yar wuta ce ku duba maganar tana da gaya ta hamiya yasa ake kawo wannan hadisin a babin tauhidi a bayani sosai a kan shi domin in mutum bai san wannan ba in ya mutu to shi dan wuta ne kun ga muhimmancin da ake maganar cewa a san kungiyoyi a san akidinsu a san abun nan ko kaga wannan rashin mutum ya rika tunanin kaddara ba tsararren abu bane ba kadariya bane ba matsala bace ta kungiya abun nan ba to naka wani yana nan a zuciya shi irin tunanin da yake yi da za a gan shi tunanin nan mugu ne bai da kyau kwata-kwata to gara ma in bai faɗi ba amma wani akan haka yake akan haka yake rayuwa shine tunanin shi ne maganar shi kuma mummunan tunani wa kun kama qala Ka'iduka wa murshiduka al'azam muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ka rika faɗi ka tsaya ka kasance wa kun ka kasance kama kala ai laka qa'iduka kamar yanda jagoran ka wa marshuduka mai shiryar da kan nan wanda fi kowa girma in bayan Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi shi cikin halitta Allah tabaraka wa ta'ala shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace ihris ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz kai aiki tukuru kai ta aiki kullum ka aikata abin da zai amfane ka wasta'in billahi ka nemi taimakon Allah wala ajas kada ka sari, kada ka yanke ka kasu ka sari, ka daina aiki in kai aiki tukuru wala kul kada ka rika cewa law anni fa'altu kaza la kana kaza da na sani da na yi kaza in da na aikata kaza da kaza ya faru da na aikata kaza da kaza bai faru ba walakin qul qadrullahi wa ma sha'a fa'al kace wannan shine ikon Allah kaddara Allah ce abinda Allah koye so shi yake aikatawa fa inna lau domin lau nan cewa lau ai wannan taftahu amalan shaitan tana budo aikin shaitan in kana cewa lau da na sani ko mu da hausa nan cewa muke da na sani sai a ce ke ya ce ba a ganin ta kenan ko kana gwajin ta ne amma ba ka ganin ta da na sani to ke ya ce ba a ganin ta to haka ba a son da na sani Allah ka raba mu kuma da na sani ba muna cewa da mun sani da mun yi kaza da mun sani da mun yi aiki tukuru da mun sani da mun yi imani da mun sani da ba mu yi kaza ba mala Allah ka tsare mu da wannan da na sani yau mai addu zalimu ala yadayhi kulu ya laitani to ka duba wannan da koma yana cizon yatsan sai yana cewa da ya sani da bai ji ba wani wuni ya ce ya laitani takhazu ma ma rasuli sabila ya laitani ya laitani takhazu ma wani ne ya laitani menene ma lam attakhiz fulanan khalila kai tona ina ma da ban rikiwa ne bai zama abokina hakal ya ni ya ni Allah ka tare mu da ya ni duk inda ka ji ya wailata ko ya ni to magana ta riga ta baci nadama ce wadda ba ta dawowa kamar mutum yana cewa ya da dama ta ya ya kai ton nadama yanzu ihdiri hada hawani zo kawai yanzu wurinki ya zo wurin nadama zo matso kusa kusa lokacin nadama yayi a lokacin da kat fatal awan dama ta riga ta sulle mu mutum Allah ka tsare mu da nadama akal islam badir bil amali salih wa tauba ya kai dan uwa ya ke yar uwa kowa daga cikin mu yayi kokari yayi gaugawa wajen aikata aiki na kwarai wa taubati da tuba ila Allah ta'ala zuwa ga Allah qabla an yufa ja'akal ajal tun kafin ajali ya faɗo mutum ajalin nan zai iya zuwa lokacin da ba ma zato lokacin da ba mu shirya ba ba mu san zai zo ba sai dai kawai mu ga ajali ya zo ga mala'ika ya zo ɗauka mu rai ba yadda za a yi kuma ba a ce mai je ka dawo an jima ba a ba shi hakuri ya hakuri ba a cewa ya daga kafa a aikata wani aikin alkhairi babu babu babu in ya zo ya zo kawai sai dai tafiya kawai la mahala to da kowa ya kokari ya aiki kafin mala'ikan nan ya faɗo يتي للموت فعمل بجد أيها الرجل واعلم بأنك من من دنياك مرتحل إني إلى متى أنت في لهو وفي لعب تمسي وتصبح باللذات مشتغل تعني بك يا ذا اللهو في كرب بين الأحبة قد أودى بك الأجل lamma ra'au ka sari'an bainahum jaza'u wa wadda'uka wa qalu qad madar rajulu fa'mal li nafsika ya miskinu fi mahlin ma dama yanfa'uka tizkaru wal amalu ta gashi nan fa yace lil mauti kaga saboda mutuwa jama'a kun ji kun ga saboda mutuwa fa'mal kowa ya aiki da jiddin mutum ya iya kokarinsa kun ga saboda mutuwan nan lai kowa ya iya kokarinsa abinda duk kaga za ka iya yi ka yi babu aikin da za ka yi kai tunanin ya yi ma yawa a lahira in an je lahira malam duk aikin da kai sai ka na shi kaga masifa mun karanta mai raharar wa tikraran a cikin wancan littafin namu na zahiratu daful iman aka ce mutum da zai kasance tun daga radda maman shi ta haife shi ya aka haifo shi ya sa goshin shi a ƙasa bai taɓa tashi ba har sai da ya hurhura gaba ɗaya da gemunsa da komi shi ya zama fari tak. Ƙaddara ma ya shekara ɗari biyar yana da nan bai ɗaga ba malam sannan bayan haka nan ya mutu to ranar tashin alkiyama idan ya ga masifan tashin alkiyama sai ya fashe da kuka ya sa ba zai tsira ba kwata-kwata ya wanda ba haka ba sai ya fashe da kuka wa yau yawmal qiyamati lau alimta bi haulihi la fararta min ahlin wa min awtani kaga ranar tashin alkiyama da mutum zai ga tsoron masifan tsoron nan da tun yanzu mutum zai gudu daga garinsu ya gudu daga iyalinsa ba zai da kara ganin kowa ba ma gudu kawai zai ta yi yawmun ne abusun kamtsaririn sharruhu yawmun ne wato azimun shani yini ne mai tsanani bala'in sa abun nan ne sa babba ne tsananin sa abun nan ne to yara yinin da zai sa yara tsanana hurhura saboda masifa fa ranar kiyama yawmun ne ya ji shibal rana ce wanda sai ta sa yara ƙanana hurhura saboda masifan bala'in da mutum zai gani wallahi tun mutum dauriyar tsaron da aka je filin ba sai ya rudi sai dai wanda Allah ya so zaka mu yi aiki tukur kowa ya iya abin duk abin da ka san zaka iya yi inda ya saboda ka tsira ne a lahira to kai ta aiki kawai tukuru kada ma ka ce ka gaji kada ka ce ka fasa kada ka ce a wannan ita ko wannan duniyar mu ya ta kawai ba wani abin nan bace in ba haka nan ba za ka gani yau muna hira da wani fada sabe ya ce wata yarinya ta tashi ta je ta rakito wani ta ce shi za ta aura aka ce ai ba musulmi ba ne bature ne daga kaza kaza aka za ka ce ai aka dawo aka ce ai ya ba musulunta ya dawo aka yi aure sun je sun haifi yaya biyu kawai ya zo ya daina sallah ya daina komi ta zo ta ce gaskiya ita ba za ta iya zama da shi ba bai sallah aka ba ka ce kai ba ka sallah haka za ba ka ce ka musulunta bai ce shi ya ɗauka abu za ka ɗanyi ne kawai wallahi shi ya gaji da sallar nan shi wallahi ya gaji ya ce da azumi ya ce shi wallahi ya gaji musamman ma ba abin da ya fi damun shi kama azumi ya ce shi wallahi ya gaji shi ya ɗauka za a yi ɗanyi abu ne for the main time you know you know ala zari kaji wai shi wallahi ya gaji ya ce shi wallahi ya gaji shi ya gaji ya ce shi wallahi ya gaji da sallar da azumi wai ya ɗauka kawai za a ɗanyi ne lokaci kaɗa a bai to kaji fa irin kwashe-kwashen nan kuma duka wannan abun fa da kake gani ana ta yi ba wani abu bane kuɗi ne wallahi gani ake yin sun auri waɗancan za su samu kuɗi yayan su ma sun samu kuɗi an ɗauke ta an kai can wata ƙasa karatu an kai can wata ƙasa na je ni yanzu nan nan kawai da tashi wani kawai zai zo su zo su saka je da Allah malam ka tashi ka dan ce wani abu a masallaci ta aka ce ai gashi ma liman bai zo ba da Allah yanzu ka shiga zalla kuma sannan wani kawai zai ce ai an shiga sallan ma hada da wa'azi hada mana sai ai mana biyu ai mana wa'azi sallah kuma ai mana nasiha da su ba aiko na jiyo na ce to abin da nake so kawai yau mu yi magana akan tarbiyya ne dan takaitacce an ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa alikum nar na kai karshe na ce sannan an ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi na aje shi ma na ce to saboda haka ni bayanin da nake so in yi tarbiyyar nan mutane na dauka a ciyar da yara abinci kawai shine amma mutum ba ruwan shi da 'ya'yan shi da matan shi ya suke ciki ya suke ciki na kakka masa misalan da muka sani a nan wurin ta shine ba wani aka gama kawai sai yau wani yake ce malam ran nan ko wannan har da kai wanda ka tabo ba suna da yawa domin ka yi maganan karatun nan kuma wannan 'ya'yan shi na wuri kaza wannan 'ya'yan shi na wuri kaza kai kuma ka bubbugo ko ina ya ce wa da zaki kasu ka da zaki daga yau ce ni ba sani ba to ni na ce biya yadda na saba war ka saka ke magana da ni a wannan ne ya ce to ai da kyau amma dai fa ka tattaɓa mutane gaji a dawa mutane ya lissafa wa mutane da ya ce wannan ya'yan shi na wuri kaza wannan ya'ya matan shi na gari kaza wannan ya'yan shi na kaza kaza kuma duk ka taɓa kowa na ce oho gobe ba kasa sa ki kasa sa daga yau to kaji mutane sun zama munhamiku duk kawai mutum abin da ke kallo duniya nan na fa ba ku labari nan fa ba wani wuri aka je ba a nan wurin an yi irin wannan wani sai da na fita nan waje wata rana kawai an tashi karatu sai zo kawai sai ce min a karamu kalla dama ina so in ganin ka na ce gani ya ce shawara muke nema na ce to Allah sa na sani sai ce diyan mu ce ka san kamar yadda na taba gaya ba ni yaushe ma muka yi magana oho ni dai aka ce an taba gaya ma. diyar shi tana can amerika can ta yi karatu can ta abin nan to ne sai ta samo miji ta zo da ta zo da mijin nan ya suka ce ai ba zai yiwu ta auri wanda ba musulmi ba ita kuma fa ta har ta kawo abinta nan tun daga can amerika ta zo da shi har gida su zo su gaida iyaye daga nan a aure aka ce ba zai yiwu ta aure wanda ba musulmi ba aka ce ai ina ya suka koma ya suka koma yanzu sai ta dawo da shi ya ce ai ya musulunta ya riga ya musulunta to shi ne malam muka zo yanzu wani shahara za ka ba mu ina eh, ce ta shahara bayan ga kati ne ina gani a ƙarƙashin littafin ka ya ce kai ya ce kai ka gan shi da ce ga kati ne ina gani a ƙarƙashin littafi ka ɓoye ko wata shawara zan bada ya ce kai wa dama ba ni na san ra'ayi ka wani ce wani ra'ayi kai yanzu kai ne ya za ka yi yarinya ta ɗauko wanda zai aure ta daga amerika har an zo nan kun daidaita an gama magana an biya sadaki har an sa rana har an buga kati ga kati ne yana gani karkashin littafin za ka bani ko nan ka ce shawara sai ɗauko kati ya ce ai magana ba ta kare ga kati tun da ka gani ɗaurin aure ko wasu tabbalin ce ba za a ba ni ce ni ba na eh? sani ashe baka ni ba na ce wallahi wallahi ba za ki ba na ce saboda ka ga zance bulle ne ni kuma ba wadan nake sallah ba ni ga inda zan sallah ni ko ba zan ba zan zo ba amma dai kawai tun da an gama Allah sa alheri na shi shikenan to yanzu kai kana ganin yanzu wane ne shaidan cewa ya musulunta kuma su wane ne dangin shi da suka rago shi wanda in an zo an ga wata matsala masu za tuntuba yanzu ko a nan garin ya kamata ka bada diyarka ka san ni ina mamakin mutane wai fa yanzu wani lokaci wajen daura aure a wurin daura auren fa ake ake ake nada fa waliyin wanda zai zai a zai abu na diyariya kai baka san shi ba kai da zaka bada diya shi bai san ka ba a nan ne ya san kai ne babanta ko kai ne waliyinta shi ma ko wanda zai karba ko wanda zai abin nan har waliyin sai a nada a wurin ɗaurin aure zai tambayi suna bai san sunan kowa ba sai a tambayi sunayen a nan zai tambaya a ɗauka a bashi diya to da ka samu matsala wa zaka nema haka ake aure ya akuya ce kawai sai a da aka ga dama a ce ba da ta ta gaskiya ma 'ya'yan nan mun gaji da su in dai haka ake ɗaura aure a ce kawai kuma ban da sharri na biyu wai masu auren nan su kullun da mai badawan wani lokaci musamman ma wanda zai karba wai kuma sai zo lati kullum a masallaci sai an ce masu badawa da masu karba sun matso a ran nan a bypass sai kawai aka tashi sai aka yi nasiha wai in masu ɗaurin aure sun zo daga yau sahu na ɗaya sahu na biyu sahu na uku wai su daina yin nafila saboda saboda suna hana masu ɗaurin aure shigowa na haka kawai su daina abun nan sai da aka gama na kira mai mai abin na ce mai nasihan nan da kai akwai yara a ciki yanzu saboda ɗaura aure sai a hana mutane nafila kamata ya ka ce daga yau duk wanda suka kawo daurin aure nan masallacin su tabbatar sun zo da wuri suna cikin masallaci saboda da an ce su zo su matso dama suna ciki kawai sai masu daurin aure su zo latti daga waje sannan sai a ce a daina nafila sahu na ɗaya sahu na biyu har na hudu saboda su su samu daman shigowa sun daɗe ba su shigo ba su koma gidan su daura alaikum salam to na hana yanzu na ce ka a ƙara cewa haka nan in mutum ba zai zo daurin auren shi ba ya je gida daura akan me za su ce a daina nafila saboda masu ɗaurin aure sun zo latti in mutum ya san ya yanki katin ɗaurin aure a masallaci ya zo da wuri shi da wanda zai karɓa da ba su kaɗa ake nema ba ina mai karɓa, ina mai bada ina mai karɓa. to yau ko tun da abu ya same su suna da wani shugul ba sai su zo da wuri ba su zo da wuri ko ba su tsaye su kun gaba ba su shigo ciki da an ce ku taso ba mai tare sai zai su karaso amma sai a ce a daina sallah nafila sahu hudu a dai rafila saboda kawai na ce ma an gama ranar nan sai da na kira mai magana na ce sam wannan ba daidai ba ne banna ba saboda waɗannan saboda ɗaurin aure in mutum ya san yana ba ɗaurin auren nan mahimmanci da mai badawan da mai karɓa ba su zo da wuri ba shi ne gasken magana amma a cewa da sahu na ɗaya da sahu na biyu da har na hudu ba kada su ƙara lafiya sai mutum ya fara na kai kai kai kai kai kai lafiya na fita da. a ina ba za a kare yin haka nan ba kuma zan sanar bai ka bari ka gani Allah ka tuna min gobe in Allah da sai na ƙara sanarwa sosai ce daga yau duk wanda suka san suna da ɗaurin aure su rika zuwa da wuri su shigo gaba ko su shigo dai cikin masallaci ta yadda in an zo an ce ina masu wada kawai za su shigo ba sai liman ya ta neman su ba amma saboda su a hana fila ba bai yi ba saboda aka daga yau kowa ya tashi ku ta nafilar ku in ba za su shigo ba kan Allah za su shigo su bari ba shi kenan ba

ka ka ja ai ga wani nan din ma je in faɗi su ce ba mazallaci da bane a cikin nan ma ina ne wa alam ina muke kai baitin mun gurguza shi ba lil maut fa'mal bi jidd ayyuha ar-rajulu wa'mal bi annaka min dunyaka murtahilu aka ce saboda mutuwa fa amal bi jiddin kai aiki tukuru ayyuhar rajul ya kai wannan mutum wa alam ka sani bi annaka min dunyaka murtahilun kai ka ce bi annaka murtahilun min dunyaka ka sani wannan duniyan kai dai matafi ne za ka batta za ki batta ko ana so ko ba a so ila mata an tafi lahawin wai har zuwa yaushe ne kake cikin shagala wa la'ibin da wasa kana ta wa kana ta abin da ke ɗauke ma hankali kana ta yin abin da yake wasa ne tumsi kana yammaci wa tusbihu ka kwana ka wuni ka tashi fillar zati mushtagilu sai ka ce mushtagilu fillar zati? ka shagala cikin jin daɗi ko da yaushe kana ta shagali kana jin daɗi ya ce ka an ne ka to ina ma shawara kaman gani nan ina ganin ka ya zallahawi ya kai wannan mai wasan mai shagalin nan fi karas kana cikin bakin ciki kamar gani nan ran da zan ganka kana cikin magagin mutuwa ka shiga cikin bakin ciki kana tuno abin da da ka sani da ka yi da ka sani da baka yi ba bainal ahibbati kuma gashi fa kana tsakanin masoyanka kuma ba abin da za su kad auda bikal ajalu ga ajali ya riga ya kure ma wuri ya riga ya bayyana ya zo fili gashi kana gani mutuwa za ka yi lamma ra'auka sari'an bainahum jaza'u yayin da suka ganka kwanci a gabansu ba abin da za su iya yi ma ba su iya sawo ma rai ba su iya dawo da kai sai su kasa hakuri su fashe da kuka ko su koma suna kuka suna daga ma hannu wa auka su koma suna ma ban kwana wa kalu qad madar rajulu su ce 'O' oh, mutumin nan da ya tashi ajalin shi ya zo ya riga ya wuce wannan shi ya kare ba yadda za mu fa'amal dan haka kai ka zo ka taimaki kanka fa'amal li nafsika ya miskinu ka koma kai aiki ya kai wannan wawa ya kai miskini fi mahallin a sannu sannu ka bi sannu sannu kai aiki ma dama yanfa'uka tilkaru wal amalu matukar dai tunatarwa da aiki za su yi ma amfani to na yi ma gargadi in dai tunatarwa za ta amfane ka in dai aiki zai samu zai samu kai to kai kokari kai aiki yanzu وكان الحسن البصري يقول في موعظته حسن البصري ku yi rige rige jama'a ku yi rige-rige ku yi aiki fa inna ma hiya al الأنفاس yace lumfashi ne kawai na ta tafiya ɗaya bayan ɗaya in kuma nan a cikin mu akwai wanda yake da wayon da zai yi wani aiki dan Allah ya taimake mu Allah sani saurare ni idan akwai mai wani wayo ko daga ƙasa ne ko daga sama muna neman muna bara ko mai ƙananan shekaru ko mai yau shekaru da yawa in akwai wanda ya gano wayan da ake jingina lumfashi a tsimi to ya gaya mana shi ne ka tsaye da lumfashinka yanzu ka daina yi har sai sati biyu sannan sai ka ɗauko ka ci gaba da yi kaga ka yi tsimi ka sani malin sani to wanda ya sani dai ya gaya mana in akwai hanyar da ake tsimin lumfashi to ya gaya mana ka ce saboda kada ya kare to za ka iya jingine shi kai sati biyu ba ka yi ba sai bayan sati biyu sai ka ɗago ka dasa ka ci gaba saboda ya daɗe kada mu yi tsimi kada ya kare da wuri shi ne na yake cewa to don haka mu yi tsere da lumfashinmu mu yi rige-rige da lumfashinmu kun san can baya mun yi magana idan ka ga shekarunka sun yi yawa in da kana tsere da shekara ne ko da kwanaki don shekarun shekarunka sun yawa fara tsere da lumfashi kada ka bari wani lumfashin ka inda kana cewa ana ce kada ka bari awa ɗaya ta wuce ka ko kwana ɗaya ya wuce ka ko kwana biyu yabna adam alayka an ta'lamu ta tafid anna kullama marra alayka sa'a aw yawmun aw usbu'un aw shahrun aw sana fa alayka an ta'lamu wa ta'taqid anna lubnatan bil lubnati hayatika qad marrat duk lokacin da awa ɗaya ta wuce ka ko kwana ɗaya ko sati ɗaya ko she ko wata ɗaya ko shekara ɗaya abinda ake so ka gane wani rayuwar rayuwarka ya wuce har abada ba zai dawo ba to in akwai yadda mutum zai da shi to ya tsaida wa inna ma hiya al-anfas law kana hasabta ai law ko law hasabta in qata'at ankum ko minaku yace mhm in qata'at ankum amalukum allati tataqarrabuna biha ko azza wa jalla yace inda baka lissafa ko law hubisat inda za a tsare ta wannan lauhu bi satin qat'at ankum amalukum allati tataqarrabuna biha da za a tsare ta sai ta yanke maku sai zama ayyukan ku inda za a tsaye da lumfashin nan guda daya ko bi sat da za a yanke rike lumfashin nan innama hiyal anfasu lauhu bi sat da za a tsare lumfashin nan a tsaye da shi in qat'at ankum amalukum to ayyukan ku za su yanke kenan ba aikin da za ka yi allati tataqarrabuna biha ila Allah azza wa jalla wanda kuke kusantan Allah da su kuke aikata saboda Allah don haka kakku bari lumfashin nan a yanke shi ba ku komai ba wa rahimallahu ra'an nazara ila nafsihi wato godiya ta tabbata nan nafsihi ne ba lumfashi ba waccan nafas wannan naf Allah ya ji kan mutumin da ya lura da kanshi ya auna ko kuma in lumfashin ne ya kalla yadda yake tafiya ya auna wa baka ala adadi zunubihi yayi kuka saboda yawan zunubansa wannan Allah ya ji kan mutumin da ya tsaya ya kalli kanshi ya lura ya ga yadda yake tafiya yadda yake kusantar duniya wa baka ala adadi zunubi ya yi kuka saboda zunubansa sun makara innama na'uddu lahum adda menene ma'anan wannan ai suratu maryam aya ta 84 fa akhar ai fa akhirul adadi khuruju nafsuka ai aka ce farkon abun nan ba farkon ƙarshen kirga shine lokacin da ranka ya fita ana kirgawa na uddu lahum adda muna kiddiga masu ne farkon ƙarshen kirga shine lokacin da ranka ya fita akhirul adadi firabu ahlika ƙarshen kirga radda ka rabu da iyalinka kirga ta tsari akhirul adad dukhuluka fi qabrika ƙarshen kirga radda ka shiga kabari kaga radda ka shiga kabari magana ta tsari ba sauran an gane ba sauran an gyara ba sauran an in dai mutum ya shiga kabari to ran nan fa an shiga hannu duk abin da kaga muna yin nan aka yi shiru ba kyalewa akai ba in kaga ana ta yin abu Allah ya yi shiru ba alama ce ta kyale ba ana jira ne mu shiga hannu Allah ka kafarta mana Allah kai mana afuwa ba dan halin mu ba Allahumma inna نعوذ برداك من سخطك اللهم min نعوذ wa bi من min uqubatika wa bika wa bika منك لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعلنا من الصابرين إذا ما سلبتنا ko mala wakari zai sai a to kaji ba an waro daga shi ma zai ansa waja wa min ash-shakirina ila <laughs> raga agare da <laughs> ka ga yau kuma ba wata magana yau ogana nan saboda ka gani gani na yana da kai yana nan yau kafin ana magana wani abun nan yau shugaban kai kadai gayya ya taho mhm. a nan ta kayan aiki ka ji goma alawakar ya ce da zuma an kawo masu wata tanka ta aiki tana nan duk da dai mala haruna ko har daga can daga libya daga ina ne yanzu ko jiya ma wani daga sokoto har da ma mahaifiyarsa ya ce to yana gaida ne mahaifiyar shi ba tana gaishe mu amma fa su suna wurin masu na ce ina shugaban kai kaɗai gayya ne don baya nan ne kawai kuke ji wani lokaci kamar an samu wata rakaka kuma in bayyana yana da wakilai ga alhaji ayuba ga ga malam su duka suna nan ko baka nan suna aikawa da sako suna ta jifar su malam abubakar da insu eh na biyu kaman ya eh zuwa na biyu kaman ya a to ba ka ba sun riga sun buge kuma sai dai ku kawo dalili sun ce sabaru martaba ce ta ta na'i ba suka ce shakiri na kuma martaban baka'i ce kai wace na ha eh jefa masu guda ka mu wuce to kaji mana abakar eh to to to to ka kura ji wala ka ji ana zubowa yau fa komanda ya zo shugaban kai kadai gayya to a bari sai na eh gaskiya kuma ba <laughs> ta in ba hakuri ba za a yi ba eh eh to to asha ka yau ko shugaban kai kadai ga ya zo ya fara ya fara harfartan ya fara fasakin makamai bari mu bar su nan sai gobe ka kara ta ya ce su masu masu hakuri matsayinsu ne da ana samun su kaman garama ne suna bauta amma sun daure ne suna tsayi kawai saboda dai hakuri suna jin kaman ma an ɗora masu wani wani nauyi ne amma su ko shakirina suna yi ne a matsayin suna jin daɗi don suna kallon ni'ima ce ma aka yi masa da aka sa su cikin masu bauta malam abubakar kaji fa barabar su ana ba ku bari na na Allah ya kai mu ko yawwa Allah ya kai mu rana lamis insha Allah za mu je rara lamis amma bai kai kadai ga ya ya fara ba ka san fa kai kadai ga ya ma ba bai fa magana in ba yanzu irin wannan aiki da ya zo ba ta lalle kai kadai ga ya kawo shiri amma dai na wannan commander a eh to wannan za a ce wato da an gashi nan an ce wasu birka ma sabara ulul azmi minar eh to a wannan dai yanzu kale shi bari sai ranar da za yi magana ai yanzu bai fara kawo dalilai ba yanzu bari mu gama nan amma dai kan mun ji daɗi yau shugaban abun nan yana nan lalle akwai aiki gaban mu shikenan za mu tafi Allahumma ja'alna min as-sabirin idza ma salaftana ya Allah ka sa mu cikin masu haƙuri duk lokacin da muke cikin wata ni'ima sai ka anshe baka ba mu ba ko ka abun nan baka sa mu haƙuri wa min ash-shakirin idza ma wahabtana kuma in ka ba mu ka samu daga cikin masu godiya amin ya rabbal alamin wa min ar-radin bi qada'ika kuma ka samu daga cikin wanda za su gamsu da abin da ka zartar wa qadrika idza ma idza mabtalaitana duk yayin da ka jarraba mu to Allah ka ba mu ikon juriya da hakuri mu gane wannan abin da kai abin da kake so ne ka zartar wa akrimna bi karamika ya rabbal alamin da Allah ka karanta mu da na eh dai ah, ka ji ya ce ka ji shugaba abin da ya ce sabarun ne ma aka fito da shi fili yanzu to ba komai muna godiya dai masu shugaban sabaru da da shugaban shukuru yau su da na jika sadaka mun ba da jin sako sai yanzu an ji wayan na shiga ita je sako daga wasu kasashe suna ta ina a yi su kan ta na subhanakallahumma rabbana wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونفكذ معافرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب أنا واحفرنا في زمرة نبينا تحت لواء حبيبنا واسقنا يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم لهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نفطر من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس جازهم بالحسنات انسانا وبالسيئات عفوا غفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما ساروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين